gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za iya kama mu a yaushe ake bukata a sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma tara ga watan Janairun shekara 2019, shirin namu zai yi magana ne akan zaben shekara 2019 da ke karatowa. akwai ƙasar duniya da aka mucin amana irin na najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun goma sha shida suka yi ba ka tambaye su ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba to amina kamar yadda duk muka sani yanzu a najeriya ana ta hada-hadan kamfen duk jami'in sun zage damtse wajen yakin neman zaɓe don haka ne a yau za mu saurari muhimmiyar tattaunawar da aliyu mustapha sakwato ya yi da shugaba mai mulki ɗan takara kuma a ƙarƙashin jam'iyyar apc muhammadu buhari sai kuma ɗan takara a ƙarƙashin jam'iyyar pdp atiku abubakar wazirin adamawa domin jin abin da suka tanadar wa najeriya sannan kuma muna tafi da ra'ayoyin jama'a akan ƙuri'unsu su a zaɓe mai zuwa. Yanzu dai bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce, Me kuke ganin ya kamata a mai da hankali a kai a zaɓe mai zuwa, cancanta ko jam'iyya ga kuma yadda kuka amsa mana. an samu ta farko a yau ta fito ne daga musa hadarin asuba da magaram inda yake cewa yau da gobe sai allah to ai wannan ba sai kun faɗa ba za a bi cancanta kawai sai kuma amsa daga wurin shehu adamu rijau inda ya ce ai amsar a fili take batun jam'iyya bai ma taso ba babu abin da ya kamata a mayar da hankali a kai sai cancanta da dacewa domin a baya mun bi jam'iyya ƙarshe kuma muka dawo muna cizon yatsa sai sani muhammad daga karmo abuja inda yake cewa salam yau da gobe sai allah gaskiya zaɓe mai zuwa za mu bi cancanta ba jam'iyya ba sai kuma amsar isa isa kwafsi inda ya ce ni a gani na cancanta ya fi jam'iyya don haka cancanta zan zaɓa ba jam'iyya ba sai comrade ahmad sale na fada inda yake cewa salam yau da gobe hakika ya kamata 'yan uwa matasa da ma iyayenmu mu mai da hankali wajen zaben mutumin da ya cancanta domin yanzu an sha mu kuma mun warke. Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Rilwanu Sa'idu Gayare inda ya ce, "Ai hakika mu ba ruwanmu da jam'iyya duk inda mutumin kirki yake to can za mu yi." sai umar tijjani yusufari inda yake cewa hakika zaɓe mai zuwa muna fatan zaben cancanta ba don komai ba sai don mu samu shugabanni adalai To sai kuma amsa daga wurin Murtala Ibrahim zangon daura. Ina da ra'ayin zaɓin cancanta, amma da na ga babu kyakkyawar manufa jam'iyya zan zaɓa. Sai Zaharaddin Umar Abdullahi Bichi inda yake cewa salam yau da gobe cancanta ba jam'iyya ba, shi ya kamata jama'a mu bi. a kakar zaben bana muna roƙon Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari kuma ai zaɓe lafiya a gama lafiya. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda ya ce, "Aiko tantama babu, duba cancanta shine abu na gaba a zaɓe mai zuwa." To mun gode ku ci gaba da sa mana da tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku. madalla yanzu bari mu ji ra'ayoyin jama'a akan yadda za su kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa. a sunana comrade ali atahiru secretary general committee for the defense of human rights wato kwamitin kare haƙƙin dan adam na nan jihar kaduna in ka duba wannan zaɓe da za a yi na shekara 2019 ya sha bamban da shekara ta 2015 saboda haka waɗanda za su zaɓa za su duba cancanta ne mutane na gari ƙwararru waɗanda za su cika musu alƙawurkan da ya kamata in sun ɗauka su cika wannan zaɓe da za a yi zaɓe ne wanda zai nuna tasirin jam'iyyar da ta zo da mutane na kwarai jam'iyyar da ta zo da mutane waɗanda suke sahihai waɗanda za su iya cika alkawali waɗanda suke da kima waɗanda kuma in an auna su za ka ga a ma'auni na mizanin cancanta za su kasance a wayannan ƙuri'u da aka ce an samu za su yi tasiri idan masu su sun fito sun yi zaɓe amma in masu su ba su fito sun yi zaɓe ba ba tasiri fitar zaɓe shine tasirin katin zaɓe saboda haka za a bi abin da jama'a suke so sai ƙuri'un su tasiri. Sunana Alhaji Ahmed Tukur Marafa wanda aka fi sani da ɗan kwairo. Ai maganan zaɓe za a yi zaɓe. A'a ba za a yi sak ba ba za a yi jam'iyya ba za a yi mutum ne. Saboda wannan mun yi sak ɗin nan ba abin da ya haifar mana da shi sai mummunan abu za mu yi mutum ne. To wanda suka yi rijista in dai suka zo suka karɓi waɗannan ƙuri'un. to in Allah ya suwa da za a samu ci gaba za a samu canji fiye da inda ba ka bato. Sunana Muhammadu Lawal Daudu Mm, ya zama dole ga 'yan najeriya su yi sak saboda wancan sak din da muka yi muyi wancan sak din bai haihu mana da mai ido ba kaga dole mu samu wata jam'iyya ita ma wadda za mu yi sak a wannan sak din da za a yi na yanzu ba irin wancan sak din ne wancan sak din sun ga abin da sak din ta yi musu mu kuma za mu yi wannan sak din ne na wanda ya dace mutanen da muke gani su ne na gare na kowa su ne za mu yi sak da su ba irin wancan sak bana na guguwa kara leda duka ta hada ta yi wancan sak din a mu wannan namu sak din na wannan shekara 2019 ba irin wancan ba ne idan masu ƙuri'a suka zo suka ha ƙuri'a shi ne zai yi amfani idan aka ce kun zo kun yi registration kuma ku zo ku je hakura ba ba zai yi amfani ba da haka ina kira ga waɗanda suka je suka rijista din nan su zo su je a su ga inda zai su za su kasu tudun mun tsira inda za a ci nasara inda za a zo a yi musu aiki baje-baje a Najeriya. To mun ji ta bakin jama'a yanzu bari mu je ga tattaunawar Aliyu Mustapha Sokoto da shugaba mai ci Muhammadu Buhari dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC. An kada hanyar da akwai da cin hanci da rashawa a Najeriya kuma ba ka iya zama shugaban kasa bai iya zama yana ko'ina saboda haka ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasararsa kana jin za a magance shi kwata-kwata kuwa a'a magance shi ni dai abin da zan ci shi ne duk wanda aka samu yanzu ba ce ma ake wai babu gosulo ba <laughs> eh. wato baba tafi a eh, hankali ko ya tafi ina tafiya a hankali da na zo ina sauri ni ga yadda aka yi da ni hmm? to yanzu <laughs> wannan hanyar da na zo ina binta ita ce hanyar da wannan tsari na dimokuraɗiyya na jam'iyyoyi daban ya yarda da ita shine idan mutum ya riƙe wuri aka samu laifi a bukadin maganar ta bankunan shi ta kamfanonin da ya yi ta abin da yake da shi gidaje a abuja ko a ƙasar shan waje ko a wani dabu ko su kamfanoni da ya saya ko motoci da ya tara ai ƙungiyar cin hanci da rashawa ai suna faɗi a jarida nikan gani suna faɗin abin da aka samu eh, zuwa yanzu ka shi kudin nan me za a yi da shi ne an gama ta da abin kana su ne me za a yi da su a ai ka samu za a yi tun tun mun wada abin da ake da shi waɗannan ayyuka da muka ce muna yi hanyoyi da na ƙasa da na dogo da kuma na wuta ai kudin da muka samu na tsarin tafiyar da ƙasan kamar yadda ka faɗi kuka tambaya a baya kudin ba su isa ba ai wurin wannan kudin ake ɗauka ana bada su amma mahimmancin abin shine za a nuna daga bankin tarayya inda aka kwato wannan kuɗi inda aka sa su saboda mun yi doka cewa duk kuɗin da gwamnati samu a sa su a akawunt guda daya ana kiran shi da turanci um, tsa treasury single account wato oh, wurin aje kuɗi na gwamnati guda ɗaya inda duk in aka samu kuɗin gwamnati sai an kai su wurin saboda a san abin da ke shiga to dole za a iya bin kadin kuma abin da ke fita wani abu da ke daura mutane kai shine baka daina baiwa gwamnatocin jihohi kudaden da ka sa ba su kowane wata ba amma da yawan yanzu ba su iya albashi to to ai gwamnonin ai su mutanen ai gwamnonin suna so a zaɓe su ko to wanda ya musallafi kada su zabe shi wannan tsarin wannan tsari ni abin da yake damuna rashin tausayin wasu gwamnoni ya za a yi a majalisa na sha faɗi majalisa na ce yaya suke yin barci idan mutanen da suke aiki a kamfanonin ƙarƙashinsu za su kwana su ya ake su yi barci idan mutanen nan ma'aikatan da ke karkashin su ba a biya su ba suna da gidaje hmm? suna da iyali su biya kuɗin haya ba abin da za su ci da yara kusan babu kuɗin makaranta kuɗin zuwa asibiti na ce ake suke bacci har da saliba wani irin tunani suke da shi amma in kada idan ba sa biyan albashi da kuɗin da kake ba su akwai hanyar da gwamnatin tarayya ita ma za ta horar da su waɗannan gwamnonin. to ka san a tsarin dokar kasar nan kaso uku ne akwai tarayya akwai jiha akwai karamar hukuma to kowanne akwai yadda ya kamata ya kashe kuɗin da suka shiga baitul mali ya kamata waɗanda suke so su bi kadin abin da gwamnati ke yi su samu lokaci su fahimci dokoki sannan su fuddo su yi ƙugi a kan masu yin ɓanna ni ba zan tsaya sai na sami laifin gwamna ba kafin in yi taimako a biya bayan allah albashi su ci da iyalinsu su rike gidajensu ba amma kuma ina bin kadin doka abin da ya kamata a basu ta hanyar doka abin da ya kamata su kashe shi ma ana bin kadin shi amma hanyar abin da na fahimta shine wato da aka zo aka ci cire mutane ba ta a cire duka masu cin hanci da rashawa da laifi saboda idan mutum ya fito daga jami'a ya yi abin da na bautar ƙasa nysc ya zo ya kama aiki a gwamnati misali shekara ɗaya biyu uku hudu biyar ƙarƙashin azalimi in ba ƙarfin imani gare shi ba Allah taimake shi ma sai ya shiga layi Mai magana tattalin arziki abu na biyu da kai kamfe a kansa ranka da Kwanan baya jaridu suka ce ka ce sha'anin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawacin hali a yanzu. Ba sa abin da ake nufi da wannan ba. Eh to na bayani wannan abin da nake abin da nake nufi na gama abin da Najeriya take samu daga tara zuwa mai da goma sha hudu. Amma ku dubi abubuwan da mutane suke dogara da su akan aikin yau da kullum da hanyoyi mhm. da layin dogo da wuta cikin shekarar nan me aka yi da su da muka zo kuma aka saki 'yan ta'addanci man maimakon miliyan biyu da dubu ɗari aka maido rabin miliyan kuɗin shi suka faɗi ga dala ɗari zuwa dala 28 sannan ya koma 37 38 zuwa 40 sannan ya hau sama yanzu wajen zuwa 50 da abu amma duk da haka a lura a ga abin da muke yi su mutane waɗanda suke tafiye-tafiye kuma suna jin rediyoyi daban suna kuma zuwa kudu suna ga irin ayyukan da ake yi wasu hanyoyin kamar daga nan zuwa onitsha daga nan zuwa fota da dawa masu motoci za su gaya maka tun lokacin abacha na ptf wanda ya na zanna mhm. na rara kudin mai mhm. tun lokacin nan ba a taba su ba layin dogo kuma sun san an makashi kashe ya mutu wuta kuma ai babu wutar saboda haka waɗannan cin amana ina so bayan ƙasa akwai ƙasar duniya da aka cin amana irin na najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun goma sha shida suka yi ba tunda wannan abubuwa na ce duk wanda yake ya zaton akwai shari abu ne ya je turai ko amurka ko isha ya samu ya lissa ya gai da ake fudda mai da biyan da ake wa najeriya ina kudin suke ni muka iske a kasafin kudin da ka gabatar a majalisar dokoki an yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta a kan dala 60 sannan kuma canji a kan naira 305 kana jan a haka din a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai iya rike tattalin arzikin najeriya kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin to na yi bayani cikakken bayani hmm. a inda muke yanzu kuma a inda muka nufa inda muka nufa dinnan mun sa shi a lissafin kamar yadda ka faɗa tono mai miliyan biyu da dubu ɗari uku a kan dalar amerika sittin kuma a kowace dala akan naira ɗari uku da biyar wannan shine to in za ka yi lissafi ba ni so in ce lissafin duna miki to tafiyar da gwamnati eh. dole a nuna mutane hanyar da za a bi a sami kuɗin da kuma yadda za a kashe kuɗin kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da da sauransu a kan wannan idan muka kasa samun abin da muka yi niya a kan shi to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage kuma akwai kasashe masu taimaka mana kamar china suna yin wasu hanyoyinmu na mota suna yin hanyoyin dogo kuma hanya ruwa na mambila dam dam na mambila kamar na kanji sun yadda za su yi sun yadda za su yi amma mu ba da sha biyar bisa ɗari na somin taɓi wato mu ba su wannan su fara da shi mm. su za su cika sauran bashin najeriya ta biya cikin shekara ashirin mai zuwa da eh, ruwa kaɗan a kan shi to waɗannan hanyoyin su za bi idan muka kasa samun tono mai da sai da shi mu kasa tono man na eh, miliyan biyu da dubu mm. ɗari uku a kan kuma dala sittin to sau da haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa kan abubuwan da ake samu. kuma a cikin kasafin na ga an ce an keɓe kamar rubuyi ɗaya na kasafin kudin baki ɗaya wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da aka ci. to to kaga waɗanda suke saurare kuma suna so su san abin da ake ciki. ayyancin bashin da ake biya ai ba wannan gwamnatin ta ci bashin ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. To madalla yanzu bari mu ƙara koma wajen Aliyu Mustapha Sokoto domin mu ji ta bakin wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP. da akwai cin hanci da akwai matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya. Ai eh, akwai mana kamar yadda yake ba kowane ƙasa har ƙasan kuma akwai. Ya za a daita. Sai a yi maganin ta. A da yawa kuwa. excellency kamar ya bayan misalin matakan da ah. ka dauka sun ke mutane su je kan matakan da zaka dauka eh, kamar yadda na faɗa hmm. kamata gwamnati ta yi niyya ta tabbatar da yan ƙasa sun samu wadata ta hanya daban-daban ko me sana'anka in sana'a kake yi a tabbatar da ka samu wadata wajen in aiki kake a tabbatar da ka samu in baka da aiki a tabbatar da an kirkiro ayyuka ko kuma sana'o'i ko kuma basu suka an baka. amma excellence akwai mace dalilin da yasa can ce da ke yawa don doka ba ta aiki ne kada da haka dokoki akwai su akwai su amma suna aiki ah, me zai hana me zai hana su yi aiki cewa ake manya ba su takwa yanzu ka duba yanzu yanzu duk manyan da ake daurewa dinnan amma in an kwatanta yawan zarge-zargen da ake na cewa ana sata da cin hanci da rashawa hmm. za ka ɗauka cewa yawan mutane da ke kurkuku sun fiye fiye da wanda suke ciki yanzu nan eh to ni dai na sani duk dai wani wanda aka samu da laifi hmm. ana yi ana ana binciken shi kuma ana kai shi wajen shari'a in shari'a ta daure shi shikenan mai magana amerika sun ce ba ka yi zuwa amerika to me zan je ma in yi america ne tukun wai me yasa ma tukuna ina son san sarsar da wanda magana an ce baka ni na san ka zama america na sani na san lokacin da ka zama america amma yanzu gaskiya ne ba za ka yi zuwa america ba me zai yana ni zuwa me zai yana ni zuwa sannan sai yau mutane magana me yasa me yasa ake jin ba za ka yi zuwa america sun ce in ka je america za a kama ka kai laifi kayi me ka to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba mutanen najeriya nawa aka kama su a turai ko kuma a ingila ko a waɗansu kasashe don sun yi laifi a waɗansu kasashen ni me yasa ba za a kama ni ba amma gaskiya ne ba za ka yi zuwa ba ni ban ga dalilin da zai na abin da zai za ka je nan nan ina da niyya zan nan ba da dadewa ba ba da dadewa ba ka taba tuntuba ofishin jikarancin amerika neman visa ka taba Amerika. kai eh, na taba sun ce za su baka sun ce za su bani sun ka za ka bi in sun bani za ni ka je ka dawo ka magana <laughs> nan ta mutu to sabili da me yaushe aka ce sai mutum ya je amerika zai zama shugaban najeriya yaushe aka ce a wace doka don me mutane najeriya za su dami kansu ko wasu na cewa ana kirkiro wannan magana ne domin a nuna kana da wani tabo tabo waye bai tabo waye bai da tabo wani dan adam ne bai da tabo in baka ji American nan ba za su dauka cewa lalle gaskiyar su ne ba za ka yi ta ba abin da suke ta cewa abin da ke ta cewa kenan so kila sai ka je din nan sannan za ka warware musu wannan matsala wannan kuwa magana za ka je ne dai ba da dame ni ba kafin ka zama shugaban kasa ko bayan ka zama shugaban kasa ina da ina tunani har yanzu to to mu je ga wasu eh, maganganu ka dauki ma'aikata dabbai suna aiki a wurare daban-daban a adama da a kamfuna daban-daban ga jami'a kai da sauransu so ta yaya waɗannan abubuwan za su za su yi tasiri a yan abin ka samu gwamnati ne ka gudanar da ita tunda ka saba daukan ma'aikata dama ah, eh, ina ji kwarewa da na yi wajen kirkiro masana'antu da kuma wuraren daukan ayyuka zai taimake ni kwarai da gaske wajen eh, samo mutane ko kuma 'yan najeriya ayyukan da za su yi musamman ma waɗanda ba su da <clears throat> ayyukan yi eh, matasanmu da kuma mata waɗanda suka fito daga makarantu da jami'o'i da sauransu Eh, gwamnatin apc takan ce duk da aka yi a najeriya pdp ta yi ta cikin shekaru goma sha shida na ɗaya na biyu suna zargin ka da cewa ka cika yawan canjin jam'iyya ka je acn ka je apc ka da pdp ka bata ka kuma dawo cikin ta za ka ce musu buhari ba ya canza jam'iyya wajen hudu shi ma yi to ai ba wani sabon abu wani yanci ne na dan adam a harkar demokuraɗiyya ka je duk jam'iyyar da ka ga dama ka fita wanda ba ka so so me ya wani me ya sabo abu a ciki ai ai ai demokradiyya ne kuma yanci ne wanda tsarin mulki ta maka ubangiji ma da ya halice ka ya baka yancin ka canja an baka san da kake um, yanzu kai ba ka faso ko ka je kana zaune a america ba kare kuwa batun wutar lantarki ya za ka yi da ita akwai yadda zan yi da ita kuwa eh, wutan lantarki dinnan ya kamata a dubi yanayin kasanmu da kuma hanyar samun wutan lantarki muna da hanyoyi daban-daban ta tattalin arzikin nan naira ta daɗe tana akan naira ɗari uku da sittin da wani abu akan dala ɗaya na san an shayin alkawura can baya da kuma yanzu ma a kamfen da kuke yi dukkan ku biyu din Kuwa na alkawarin cewa zai karfafa darajar naira ya za ka karfafa darajar naira in sun ce za su karfafa darajar naira karya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda hudu ko biyar wani a ce mishi ya saya dari uku wani a ce mishi ya saya dari uku da biyar wani a ce mishi ya saya dari uku da goma mm. wani a ce mishi ya saya dari uku da ashirin da sauransu ya za a samu a karfafa naira ba zai yiwu ba ba magani kenan haka za a ce ko da magani mana yawa ko da kai shugaban kasa ne za ka yi kana eh, ni ni ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda su kudaden duka duk sai su zama farashin ba eh. sai ya zama wuri guda don haka yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake amma suna cewa darajar shi ba wai ya dogara kan abin da aka yi a nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen waje dama suna da tasiri dama to ashe ana magance abin a nan kadai a nan cikin najeriya a'a dama ba daga najeriya ke magance shi ba sannan ya fita waje ai daga najeriya ke magance sannan ya fita waje tunda za ka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajan kudin ku ya zamanto shikenan sai a bar abin nan darajan kudin kamar yadda eh, kowanne ne eh, zai iya saya amma ba waɗansu suna saya a raha waɗansu kuma suna saya a tsada ba to me hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za a bunƙasa ta to batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya ko da shike gwamnati za ta ce an ci gaba amma mu ba mu ga ci gaban da ake ciki ba domin me domin yadda har yanzu abinci da tsada yake sun ce an samu ci gaba wajen harkar noma har yanzu eh, shinkafan da suke fada farashin da bata fadi ba mm. sai gaba gaba take don haka ban san eh, kuma ka gani akwai rashin zaman lafiya ko kuma rashin tsaro ya shafi eh, manoma yanzu mutum bai sai je gonan shi yana noma sai a zo a kama shi a sace shi a ce sai an kawo kuɗi da sauransu. To yasa sannan sai kai kai ne mai za ka yi game da ne abin da. sauko da farashin kasa kuma a samu abinci. A to tilas sai ka tabbata a gaskiyan din ka taimakawa manoma. Ta wani hanyoyi. Ta hanyoyi daban-daban. Kamar? Ba da su abin da ake cewa eh, koya musu extension services ne hmm. sannan kuma da ba su bashi mai rahusa amma duk gwamnatin tana cewa tana yi wa'in abubuwa ina to ina ai to sai mu gani ai idan ana yi kan me yasa har yanzu kudin abinci da tsada yake wasu ce ana fita da shi zuwa wajen Kariya ne ba sun rufe iyakoki gaba daya ba ai su suke da jami'an tsaro amma kan iyakokin mai excellence ka san yadda suke a buɗe suke to idan dai suna da niyyar aiki za su hana abincin nan fita so so fitan da abincin ne yake sa tsadan shi ko ko me yake sa tsadan ni ban yadda ma abinci na fita ba je ina to ina abincin da zai fita tsadan kenan ka tambaye su ai na faɗa maka mm. ba gaskiya cikin wannan domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba tunda na ɗaya sun kama iyakan kasan gaba ɗaya sun kulle sun rufe mm. sun ce sun yi haka ne don su taimaka manoman cikin gida da da muke samun abinci da ara hakan an rufe duk eh, an rufe daga waje ake shigowa ah, ba daga ana noma ma ana noma ma fiye da yadda ake yanzu domin akwai zaman lafiya saboda za ka je gonan ka ka wuni kana noma ka dawo wani bai zo ya sace ka ba saboda haka batun eh, banka kace za ka bunkasa manoma za ka ba su suka za a ba su suka <clears throat> kuma za a dawo da zaman lafiya a tabbatar da ba wani wanda zai je gonan a tabbatar don ka je gonan ka ba za a je a sace ka ba To madalla Amina kin ji dai daga karshe abinda abin nan Alhaji Atiku Abubakar ya ce kuma kin ji na shugaba mhm, Muhammadu Buhari. Mm. To ke a ganin ki me ya kamata din jama'a su bi cancanta ne ko jam'iyya ne? Saboda yadda ake ta kaina mm. wannan lamarin ya haɗore mun kai. amma gaskiya karshen shi cancanta kowa ya bi abinda zuciyar shi ya ce mishi ya zaɓi wanda yake ganin ta harsashe cewa pdp sun yi mulki shekara goma sha shida ba abinda aka gani maganin gaskiya shekara <laughs> goma sha shida me aka gani an ce wannan ma ba abinda aka gani mm, to haka ne gaskiya mutane kawai yan ƙasa ma ba iya mana amma waɗanda suka mm. gani sun gani zaki ga wasu za su yabi mulkin pdp wasu za su yabi na wannan na apc da ake da shi yanzu saboda haka kawai dai ya kamata mu a matsayin mu na yan kasa duk wanda Allah mulki dai Allah yake bada mulki dai Allah yake bada wanda Allah ya ba mulki a dauke shi hannu bibbiyu a kuma mara mashi baya domin a samu ci gaba a kasa To jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen haɗa wannan shirin Daniel Brown sai injiniyan mu na yau Mr. Chan sai abokiyar aiki na da ta na gabatar da wannan shiri. Auna. <laughs> To Amina Bahari Auna ko sai ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.